kuna kallon shirin Kannywood Update ne daga nan shafinmu na Muradi TV. Sunana Shamsiya Abdullahi Yusuf. godiya ga waɗanda suka yi subscribe tsofaffi da sababbi idan kai ko ke sabon shigowa wannan shafin ne don na alamar subscribe. Shirin Kannywood Update shiri ne wanda haske 247 suka ɗauki nauyin kawo muku. Ina masoyana na gida da ƙasashen waje. za mu iya kallon fim ɗin barazana tare da ku. a ranar 23 ga watan Agusta da aka sake shi a sinima. Masoya, mu kalla tare da ku a cikin wayar mu a manhajar haske 247 tare da ni a wannan dai rana ta 23 ga watan August, mu sha kallo lafiya. Mawaƙi kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Ado Isa Gwanja ya ɗora hoton santalelen jariri a shafinsa na Instagram ma'ana dai ya samu ƙaruwa mu ma daga nan shafinmu na muradi tv muna maka fatar allah ubangiji ya raya Alhaji Aminu Ladan Abubakar wanda kuka fi sani da Alan Waka an yi masa naɗin sarauta a garin Bichi a matsayin ɗan amanan Bichi. Ƙungiyar Arewa Films Makers Association of Nigeria Kano State Chapter sun zaɓi shugabanninsu a masana'antar Kannywood. Muna fatan Ubangiji Allah ya taya ku riƙo ga baki ɗayanku. Bismillahirrahmanirrahim. Yau 17 ga wata a kungiyar arewa filmmakers association of nigeria wato haɗaɗɗiyar kungiyar masu shirya fina-finai ta hausa ta arewa ta ƙaddamar da zabanta na jihar kano shugabancin jihar kano wanda aka samu position guda goma sha biyu a cikin position guda goma sha biyu ga yadda zaɓe ya kasance a yau na farko akwai auditor 2 auditor 2 wanda 'yan takara suwaiba abubakar ce kadai ta tsaya a kan wannan position na auditor 2 mutane 98 suka jefa suka jefa ƙuri'a sannan ta samu 89 sannan an samu tara ba ta ciya saboda haka suwaiba ita ce mawaƙiyan nan Maryam A Baba tare da ƙanwata Hamida A Baba. Saura kiris su amarci. Muna fatan Allah Ubangiji ya sanya alkhairi a cikin aurensu. Matan nan taka ka rike ta amana. Zuciya tana son mai kyautata mata. Zuciya tana ƙaunar muradin nan. Wannan ne yasa duka aminta da juna. Wannan ne yasa iyalan murgayi Alhaji Ibrahim Diko da na murgayi alhaji abdulkarim baba muna farin cikin gayyatar zuwa wajen ɗaurin auren ya'yansu. abdulrashid muhammad ibrahim do abdul kafila da na maryam a baba tangandale wanda za a yi kamar haka a ranar litinin dinnan da ya gabata kotu ta bayar da belin sunusu oscar kotu a ranar lahadin kafin a karbi belin nasa mun gano magoya bayansa sun kai masa ziyara a goren dutse prison Director. You are highly welcome. Director. zani yankari yan amanan nan kwan kusan kaniwu Oscar 442 a gaishe ka kwan kusan kaniwu fuska ko a gaishe ka. A ranar Asabar ɗinnan da ya gabata mun ci jita-jita cewa polis sun kama Sadiya Haruna akan maganganun da ta ga wasu a masana'antar kaniwood sai gashi kwatsam mun ga ta yi fastin bidiyonta. Ku kalla ku saurara kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar da kuka sani sunana Sadiya Haruna, masoyana. Na gan kiranku da sakonku. akan maganan jita-jitan da kuna ji a kaina to duk wani abin da za ku ji a kaina idan ba daga bakina bane ya fita to ba gaskiya bane sannan abu na biyu ina kara cewa ni ba 'yar kaniwood ba sannan abu na karshe ina mai ba wa 'yan kaniwood haƙuri ga baki ɗaya akan kalmomi nan da na faɗa a baya wanda ya ɓata musu rai da producers actors actress director da dai sauransu ina mai ba da haƙuri to masoyana na bar lafiya good night have a lovely night saratu gidadu wadda kuka fi sani da dasu ta samu rashin lafiya da har ta kai ta ga kwantawa a gadon asibiti wanda muka ga 'yan kaniyu da dama sun kai mata ziyara mu ma daga nan shafinmu na muradi tv muna fatan ubangiji ya kare ta da lafiya shirin youth update shiri ne wanda haske 247 suka ɗauki nauyin kawo muku tare da ni shamsiya shama bari na barku a hannun baban cinedu sai na ce muku mu haɗu wani makon I don't come with my second question since someone. many people from different places come to Kano and perform for Salah. Many different artists, including Morel, other ones from other places, they came to Kano and they perform for Salah celebration. But why did you exclude one single person that he should come and report to you and take permission from you before he perform? Why? only person that will come and if to say you say everybody should come and take a clearance this is very simple no one will challenge you but if i were him i will perform and see the worst you can do the worst you can do i will perform to see the worst you can do who the hell you are sunana basira uwais dangiwa na fito a fim ɗin barazana na taka rol ɗin matar jarma wato jarma shi jajirtaccen ɗan sanda ne wanda sabida aikinsa har ya sa ya manta da iyalansa eh sin ɗin da ya ban tausayi ya burge ni shine sin ɗin da na zo ina kuka lokacin da na gagawar mijina da 'yan sanda suka tsaye a kan shi suna mishi fariji ina gayyatar jama'a kowa da kowa da mu fito film house nima ranar 23 ga watan august domin mu kalli fim din barazana tare da ni da ku ga waɗanda suke wajen kano kuma za su kalli fim din barazana a haske 247 na gode. Um, sunana musa abdullahi sufi kuma na fito a commissioner of police cp a wannan fim na barazana to babbar ah, sako da kuma rawar da na taka a wani na barazana ya shafi yadda za a ga aikin ɗan sanda na hakika a jibin labarin barazana ya kalli abin da yake shine abin da yake damun ƙasar mu a yanzu wanda ya shafi harka na fashi da makami satar mutane da sauransu so wannan fina barazana ya zo a lokacin da ake buƙatar irin wannan fina-finan domin su nuna cewa akwai hanyoyin da za a burin magance waɗannan jama'a muna gayyatar ku zuwa kallon wannan babban fim barazana a ado bayar mun film house wanda za a nuna shi ranar 23 ga watan august ga waɗanda ba samar damar zuwa a wannan rana ba za su iya kallon wannan fim na barazana a ranar 23 ga watan august din a haske 247.com sai kun zo dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai fim ɗin barazana hakika fim ne wanda in har ka tsinci kanka a ciki abin ka yi alfahari da shi ba don komai ba saboda ban ma yi tunani ba sai na tsinci kaina a matsayin ɗan sanda dsp jerma wanda yake jagorancin tim na yaƙi da ta'addanci sin ɗin da ya fi burge ni shine sin ɗin da na mutu ba don komai ba saboda wata sadakatun jariya ce domin na riga na sadakar da rayuwata wajen miƙa raina ga 'yan ta'adda domin mutane su samu sauƙi muna fatan da kuma addu'a ta ku jama'a ku taimaka mana da addu'o'i domin a rika samun fina-finai irin waɗannan masu ilmantarwa faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa a sunana tiwa shaban na fito da suna kuma babai brown a cikin fim din barazana na taka rawar dan ta'adda mai garkuwa da mutane da karbar kudin fansa domin biyan bukatuna a babban sin din da ya fi burge ni a cikin fim din barazana shine akwai wani yaro na wato anas shi a kullum muka kamo mutane na da sha'awar yi wa mata fyaɗe ni kuma la da ikonsa ba na sha'awar yin fyaɗe ko ga ana yi wa mata fyaɗe to sun ɗin da na zo na harbe shi to wannan sun ɗin shi shine birge ni ina gayyatar kowa da kowa ranar 23 ga watan august ya zo ado bayramal film house cinema kano domin kallon fim ɗin barazana ga wanda ba sa cikin garin kano suke wajen kano najeriya ko kasashen waje za su iya kallon fim ɗin barazana a haske247.com